gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim zagon ƙasa kashi na ashirin da biyar tun da yake magana bata kalle shi ba balle ta ce wani abu hawaye kawai take irin hawaye nan da wani ke bin wani ya matsa kusa da ita ya ciro takardar da ke cikin aljihunsa ya aje mata aure da ni da ke ya kare. na sawaƙe miki ki je ki auri wanda ke ganin yafi ni ki dawo ke da shi a duniya da kuke son kasancewa dagowa ta yi da sauri ta kalle shi irin kallon nan da bata san tana masa ba yau ta rasa gane duniya da take sama take ƙasa take mafarki take ko gaskiya ne da gaske hilal ne ko waninsa ta yaya za ta rayu ba tare da hilal ba gidanta da 'ya'yanta a yau sun zama mallakin kalsum ba ita ba a kan gadon ta matsa can nesa ta rungume kanta tana zare ido kamar mai ganin aljanu ko kaɗan tausayinta a yanzu bai kama zuciyarsa ba don ya san ta cancanci fiye da haka sai kawai ya juya ya fice daga ɗakin yana jin wani irin zafin rai da bakin ciki namura ba ta jin ko ta faɗa ta amarya sun yi gobara za ta yadda don gani take kamar cewa za ta yi shi ma haɗi ne kuma ba za ta iya tambayar ta wani kuɗin ba sai kawai ta kira ta da wayar asim ta ce mata bai bari ba ya ce ta bari har ya ji sauki sai su zo tare anta amarya bata ji daɗin hakan ba sai dai babu yadda ta iya tunda mijinta ne da daddare na mura ta kasa bacci har sai da ta ji wani bikyu da ke makota da su ta nemi yar fulanin da ta zo ta taya ta kwana duk da haka har safe bata yi baccin kirki ba da hankalinta bai kwanta da gurin ba da safe sai ta aika yarinya ta siyo musu ice ta ɗora girki abin da bata taɓa yi ba a rayuwarta yau gashi za ta yi kamin yarinyar ta dawo sai ta je waje ta ɗauko duwatsu ta haɗa murhu ta zauna a kan balkoni tana kallon gidan tunani take na ranakun baya lokacin da anta amarya take sa ta girki da gas ko electronic amma ta ƙi ta riƙa faɗin wahala yau gashi za ta yi abin da bata taɓa gwadawa ba kunna wutar itace yau ga ta a ɗakin da babu katifa balle gado duk wani abu mai muhimmanci a rayuwarta zuwa yanzu ta rasa shi hawaye suka silalo mata ta yi saurin gogewa ganin yar fulanin ta doso inda take dauke da isha. sai kusan sha biyu ta gama girkin abinka da wacce bata saba ba sai ta zuba na yarinya ta zuba su mama nasu sannan ta zuba sauran a kula ta janyo ruwa a rijiya ta shiga ban ɗakin bikin ta yi wanka sannan ta fito ta shirya cikin atamfar jiya ta saka hijabi ta ɗauki kula ta fito yau ka a bakin gate ma ta samu nafef ta yi sa'a an sauke wata sai kawai ta shiga ya ɗauki hanya asibiti da ita suna kaiwa babban titi aka rika daga masa hannu akan su tsaya amma ta hana mai nafef ɗin tsayawa har sai da suka isa bakin gate din asibiti ta fito tana mika mai na din ɗin sa ta tsaya jiran ya bata canji sai mota ta faka a kusa da ita abdul ya fito ya nufo ta jiki na rawa kamin ya su har mai na fef ɗin ya bata canjin ta kunna kai cikin asibitin shi kuma ya saurin shan gabanta mama na gurin zamanta ta ga yadda abdul ya biyo na mura har cikin ward yana neman ya tsaye da ita sai ta tashi tsaye ta matsa can baya tana leƙen su ta tattara hankalinta gaba ɗaya ta mayar gurin haba baiwar Allah wannan wani irin jan aji ne don girman Allah ki tsaya ki saurare ni mana Abdul ya faɗi yana haɗe hannayensa alamar yana roƙonta girman Allah da ya haɗa ta da shi ne ya sa ta tsaya har ta ɗaga kai ta kalle shi malam ni mata aure ce mata aure mai igiya uku ko kuma mata aure kala aure mata aure mai igiya uku don haka karka sake bina wani irin faɗuwa gaban saye a take gumi ya fara zubo masa take launin idanunsa ya canza In sha Allah ba zan sake ba dan Allah ki yi hakuri, ban san kina da aure ba sai a sannan ya janye ba bata hanya ta raba gefensa ta wuce shi kuma ya juya jiki a sanye ni fa hanyar fita sai kallonsa ake a gurin saboda wasu sun san namura tana da aure wasu kuma suna masa kallon sani tunda aka nuno shi a TV akan matsalar tsaro kuma sun san dan sarki ne tunda ga fuska mai martaba na a fuskarsa. sa zan bai ji magana da wani likita ke masa ba har sai da likitan ya cire kafa ya dafa shi manjo yana ta magana ya dan kalle shi yana murmushin karfin hali dr husaini ya aiki lafiya kalau ka zo ganin wani ne no eh oh ya ya na ga wani kwazin dinmu ne allah sarki to ya aiki ya kwana biyu kun yi kuɗi kun buya kai ina wani kuɗi aiki ya sa mu a gaba dai haka suka jera suna tafiya suna ɗan taɓa hira har abdul ya isa gurin motarsa jikin shi babu kuzari ya buɗe motar ya shiga yana yi wa dakto sallama to ni zan wuce yanzu ganin ka sai manya tunda baka ma zama a gari to ya muka iya aikin ne a haka ko ina jefa mu ake Allah ya taimaka sai mun yi waya daga haka ya rufe motarsa shi kuma ya juya ya koma cikin asibitin ya yi sai juya ya nufa hanyar gida dukin kawai yake jikinsa ba kuzari kansa ya yi zafi sosai sai hannu yake kaiwa yana murza goshinsa lokaci zuwa lokaci yake sauke ajiyar zuciya har ya isa gida ya daɗe zaune a cikin mota sannan ya buɗe ya fito sai da ya yaƙi sosai da kafafunsa kafin ya ci galaba a kansu har suka samu ƙara sa'a da shi cikin falon ummi bai damu da farashar da ke jikinsa ba ya zube akan kafet ya lamshe ido yana sauraron bugun zuciyarsa ya kusan minti ashirin zuwa ashirin da biyar a haka sannan ummi ta fito cikin wata bugaggiyar shadda ta nufo inda yake hankalinta a tashe kan kafe ɗin ita ma ta zauna kusa da shi ta kai hannu ta riƙe kansa son tell me what happened lare ta ce wai baka da lafiya talk to your mother please sai a lokacin ya buɗe manyan golden eyes ɗinsa ya kalle ta mom yau ma na ganta wace yarinyar da nake yawan mafarkinta yau na ganta a asibiti to kuma ummi mata aure ce wani dogon numfashi ummi ta ja ta sauke tana tunanin ta inda za ta fara kwantar masa da hankali abdallah be patient one day your princess will surely come miji baya aure sai matarsa mace ba ta aure sai mijinta i know but what i don't understand is duk macen da na gani ba ta kwanta min sai wannan ita kuma yanzu matar wani ce zuciyata tana son wahalar da ni kar ka damu komai zai wuce I will talk to mai martaba. Zan faɗa masa ya baka time, har Allah ya baka wacce kake so. Ba na son ka auri wacce baka so. Ina son ganin farin cikinka. Thank you. Anything for you. Ya ɗan kwanto a jikinta, babu abin da yake gani a idansa sai na mura. Allah ka shiga tsakanina da zuciyata. Allah ka min tsari da sharrin zuciya. Bai ankara a fili ya magana ba har sai da ya ji ummi ta amsa masa da amin. Dan shi da a tunaninsa a zuciya ya wannan addu'a. Ummi tana son ɗanta sosai. Takan damu da damuwarsa. Ta fi kowa son farin cikinsa saboda ta san zafinsa. Abdallah Ahmad mai doki. Ɗa ɗaya namiji a gurin Hajiya Zuwaira kuma ɗa na uku a jerin 'ya'yan mai martaba sarkin Katsina na uku. Wato Alhaji Ahmad Abdullahi mai doki. Jika a gurin Ismail mai doki sarkin Katsina na farko. Shi ne ya gaji sarautar kakansa tun bayan da sarautar ta bar gidansu. Sanadin rasuwar kakansa bayan rasuwar sarkin Katsina na biyu sai aka ɗauko sarauta aka ba mahaifin abdallah wato ahmad abdallah mai doki watan sabi a yanzu bayan fitar ummi ya auro hajiya salamatu wacce ta kasance ita ce ta biyu a yanzu hajiya zuwa yara ummi ta sha maya da uwar gidansa hajiya shafa don zame mata ta muguwar kaza mai hana shiga a kurki hajiya shafa ta haifi masa 'ya'ya bakwai mashkur ne na farko sannan salwi wacce ita ce ta biyu sannan ummi ta haifi abdallah wanda mai martaba ya saka masa sunan babansa hakan ya sa ba ta taɓa faɗin sunansa sai dai ta kira shi da yarima ko babana mai martaba na matuƙar son ummi ganin ita ce 'yar uwarsa kuma ita ce tafi kula da shi sama da hajiya shafa hakan ya sa zaman gidan ya gagare ta saboda irin san da yake nuna mata babu inda hajiya shafa ba ta shiga ta fita ba har sai da ta ga ta raba aurensa da mai martaba ba tare da ya sani ba ya mata saki uku lokaci ɗaya kuma ya karɓe ɗansa abdallah a lokacin yana ɗan shekara biyu da wata uku san duniya na mai martaba ya ɗauka ya ɗora masa saboda san da yake wa uwarsa sai kuma aka yi sa'a ya zama ɗa nagari a gurin iyayensa dokuwa da faɗi tashin da ya sha kamin ya kawo inda yake yanzu mai martaba ya so ya kai shi wajen karatu amma hajiya shafa ta hana ta sa aka kai ɗanta haka ta sa aka rika tura masa kuɗi da sunan karatu ashe yana can yana hulewa da 'yan matansa har ya karatun ya gama bai dawo gida da kyakkyawan result ba Abdullah da ya karatu a Najeriya sai ya fi shi ƙoƙari da basira. Sosai hakan ya ƙara mai martaba ƙaunarsa. Bayan ya gama digiri a nan sai ya tura shi waje ya masters. Hakan ya sa hajiya uwa ma da ta zo daga baya ta ɗauki ƙiyayya ta ɗora masa. Kowa cewa yake mai martaba ya fi sansa da kowa. Bayan fitar ummi a gidan mai martaba sai ta auri Alhaji Dahiru mahaifin Halima da Misha da Fauza. Tana da goyon 'yar autar ta Amal ya rasu. Tun daga lokacin bata sake aure ba, sai ta yi zamanta a gidan da take ita da yaranta dama ba guri ɗaya suke da abokiyar zamanta ba da aka raba musu gado sai ta rika juya dukiya tana business da ita har abin ya bunƙasa abdalla mutum ne mai tsantsan da kai da kuma taka tsantsan da duniya duk da irin tarin dukiyar mahaifinsa da ta mahaifiyarsa da kuma sarautar da suke da ita bai taɓa sa yin yunkurin wulaƙanta kowa akan hakan ba yana yawan samun matsala da 'yan uwansa a lokacin da yake gurin mai martaba ganin irin san da yake nuna masa da kuma irin rufin asirin da Allah ya masa ga kuma aikin da shi shine sila ɗaukakarsa a duniya baya son fitina ko tashin hankali hakan yasa ya tattara ya da gurin mahaifiyarsa sai ya ware wa kansa ɓangare a gidan dama can ya zuba musu securities ko kaɗan mai martaba ba haka yin so ba amma dole ya haƙura ganin hakan shi ne mafita a gare su gaba ɗaya kuma hakan bai rage ƙaunarsa a zuciyar mai martaba ba sai ma ƙaruwa da ta yi dan a yanzu ne abdullahi yake nuna masa kulawa da biyayya fiye da da ga kuma zumuncin da ya ƙaru tsakanin mai martaba da ummi kasancewar kakansa ɗaya dama can auren gida ne aka yi idan har zai tilasta Abdullahi abu to sai ya kira ummi ya faɗa mata dan baya tunkarin abdalla kai tsaye da abin da ya san zai sosa zuciyarsa yakan zauna ya hira da shi kamar abokinsa shi ne yafi kowa sanin sirrin mai martaba gashi ya karanci mahaifinsa sosai da ido kaɗai zai iya gane abin da mai martaban yake nufi a duk lokacin da suke tare ba ka taɓa ganin damuwa a fuskar mai martaba idan ba su yi labarin zamanin baya ba abdallah zai ɗauko masa hirar matsalar tsaro da kuma sauran matsalolin da suke damun 'yan najeriya ko kuma na siyasa wani lokacin kuma idan ya shiga fadar mai martaba zai zauna a kusa da shi ya rika karatun ƙur'ani ne mai martaba na sauraro hakan kuma ba ƙaramin daɗi yake masa ba gashi kuma mejo abinda mai martaban ya daɗe yana mafarki allah bai ƙadara zai yi ba ɗansa ya yi Major General Abdullah Ahmad Maidoki, an officer of a very high rank in the army. Sunan ma kawai idan aka faɗa daɗi yake mai martaba. Bari mu da kan labari. Sai da ya bar cikin asibitin gaba ɗaya sannan mama ta koma ta zauna. Sai ta ɓe baki take. Ita dai bata san kowaye ba, amma zuciya tana nasalta mata babban mutum ne. Sai dai alaƙa da ke tsakaninsa da namuran ne ya tsaya mata a rai. Bata juyo abin da suke cewa ba, amma dai ta ga ta tsaya ta yi magana da shi, ranta ya soso tana jin kamar tana taya ta kishi sai yanzu take jin rashin nutsuwa a lamarin namura to idan bata san shi ba ya za a yi magana da shi me ma na wani biyo tare asibiti ko me ke tsakanin su allah masani a baɗi ni take zancen a zahiri kuma sai ta ja tsaki ta gyara zama tana yan kalle-kalle kamar baƙuwa a asibitin namura tsaye ta tarar da shi a jikin windo yana kallon wani bangare na asibitin ko sallama ta da ya amsa bai jiyo ba har ta aje abincin ta karasa inda yake tana murmushi haka ake so Allah ya ƙara lafiya ya kalle ta a karkace yana mai jin daɗi har cikin ransa shi kansa ya san yana dab da komawa daidai dan yana jin kuzari a jikinsa sosai ga kumburin kansa ɗin nan dai ya saci shi kansa ya san he has to fight for his life just to achieve his goal he needs so many things and many things need him so there is no point of giving up I'm just trying na ga na samu sauki sun sallame mu next week. Insha Allah, in dai har kana taka haka za su sallame mu da wuri. Ta faɗi tana shafa bayansa. Daɗi falha cikin ranta. Bayan ya ci abincin ta zuba masa ruwa ya sha, sannan ta ɗauko masa zancen gyara gida. Har yanzu mama bata je kasuwa ba? Eh, wai cewa ta tun daga wannan kuɗin da aka turo miki, sai a bar wancan asi magani da shi. Kin ga dama rantowa ta abin da ya saura sai ta maida mata. kudin da anta ta tura min hannu biyan bashin gado da su sauran zan sai tufafi ne da wasu abubuwan kuma anta ta ce na sai waya amma aikin ce kina da zinarin ki ko da kin siyar ai sai a kara a yi larura idan Allah ya sa na warke na siya miki wani wanda ya fi shi ma zan siya miki ta ɓata fuska tana kallon sa ni gaskiya ba zan sai da zinari na ba shi kaɗai ya rage min na kuɗi kuma ko na siyar sana'a zan yi da kuɗin don ba zan riƙa zuwa ina roƙon kowa komai ba ya taɓe baki yana mata wani kallo hmm, na mura kenan kina min kallon talaka ko har zan ce kiranta min zinarin ke yi min complain an faɗa miki zan dawoma ne a talauci haka kina ganin bani da mafitar da zan biya ko ni ma zan yi kuɗi na mura zan yi arzikin da baki taɓa mafarkin asim zai yi ba akwai buƙatar ne kuɗi ko don na rama bikin da aka min idan na yi magana za ka ga laifina haba asim shi kenan sai a ce ni ce kullum zan rika bin dangi ina roƙonsa abu yau da gobe fa sai Allah na rasa komai da na mallaka sauran kuɗin nan da ya rage min da shi nake cefa ne kuma siyan abinci ba haƙi na bane kai Allah ya ɗorawa amma na ɗauki kuɗin nan na baha mama idan na magana sai ka ce rantowa akai alhalin kuɗin ka ne na adashi da ya wurga mata wani kallo da mugun faɗuwar gaba ya akai ta sani ina ta ji ko dai mama ce ta yi da baka ta faɗa masa ƙoƙarin kare kansa yake yana naɗe tabar makunya da hauka Allah sarki rayuwa talauci bai ba a yau hannu kike tunanin na ɓoye miki wani abu yau ni kike magori akan kin siya abinci ai ban san ba dan Allah kike aure na ba sai yau kina ganin kamar ba zan iya rayuwa babu ke ba ko kina ganin kamar da arzikin ki nake ci ko kina ganin ke kike min magani ko da gaskiyar mama yanzu kam cewa za a yi duk ni na ƙara miki da komai naki dama haka kike so a ce na auro ki na zo na aje ki ina cin amanar ki ko so da ki samu damar fakewa da na yaudare ki dama na san ba dan Allah kike aure na ba tunda ya so sa kallon sa kawai take tana mamakin kalamansa wasu zantakan ma bata san inda suka dosa ba yau kan ya fara fito mata da kowaye shi ya bayyana mata abin da zuciyarta ta soma zargi a kansa na bar jin daɗin gidanmu na zaɓe ka na watsar da karatuna na bi ka saboda karka ce na yaudare ka na sadaukar da komai na saboda kai amma duban tsira ba irin kallon da kake min kenan ne ce ya kamata a ce na zarge ka tun lokacin da na ji abin da kuke magana kai da mama amma na toshe zuciyata ina ƙoƙarin yaƙi da ita a kanka kai kake nuna son iyayena su taimaka maka amma duk da haka bai sa na ɗora zargi a kanka ba me yasa baka tausayi na ne yanzu na gano dalilin rashin son da mama take min kuna min kallon wawuya wacce bata san ciwon kanta ba san ka ne asim ya rufe min idona na kasa ganin laifinka babu irin furucin da ba a mun ba a kanka amma na dage sai na aure ka a tunani na kana min irin san da nake maka ne ta karasa magana murya ƙasa-ƙasa irin na kifi musulmin nama tana hawaye she kam tsire baki yayi kalle ta ko ya sani ba tsakani da Allah kika aure ni ba sai da wanda zai aure ki ya ce ya fasa sannan aka nemo ni yanzu kuma kina so ki amfani da damar da kike da ita na rashin lafiya ki kula wasu mazan a waje me kake nufi kin fi kowa sanin abin da nake nufi wa ya kawo ki yanzu cikin asibitin nan ina kallon yadda ya rako ki ya koma ko kin mai da ni mahaukaci ne talauci ba yin kaina bane na mura dan ina talaka ba za ki wulakanta ni a banza ba ta miƙe tsaye tana masa kallon mamaki har kofin ruwan da yake hannunta ya zube ka zarge ni da komai amma ban da zina ban sha a nono ba mahaifina bai yi da 'yar wasu ba don haka ba za a yi da ni ba ban aikata zina ina budurwa ba ba zan aikata da aure na ba kai batuli ne asim wanda bai san halacci ba dan bushiya mai soke uwar goyensa a baya tas ya watsa mata sa biyar a gefen fuska daga zaunan da yake sai wani zanzana yake kamar ya riko ta ta dukanta kin fito da dukkanin kala ki mura dama ki min duk abin da kika min ne don wata rana ki min gori to me na samu a aurenki in banda da bakar kaddara me yake bi na dafe kuncinta ta ta juya a guje tana wani irin kuka mai taɓa zuciya ta fice daga ɗakin rashida kukanta ne ya shigo da sumomi ɗakin do tambaya da suka mata ta kasa amsawa sai kuka take kawai kamar da aka wa rai ya sake ni momi ya sake ni na shiga uku na lalace na bani momi mutuwa zan yi wayo allah na me kika masa momi ta tambaya hankali a tashe takarda kawai ta iya nuna momi tana kuka sosai da sauri momi ta ɗauki takarda ta buɗe ni hilal a yau na saki rashi da saki daya. momi na gama karanta ta rufe takarda tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta riƙe ta ta zauna da ita akan gadon tana girgiza ta ganin tana kokarin fita hayyacinta kira shi da kwantar da hankalinki zan sa ya mai da ke kin ji ta rarriƙe momi gangan tana zazzaro ido da gaske momi da gaske mana ki kwantar da hankalinki kin ji zan yi magana da shi to ta yi zuru kamar wata sabuwar mahaukaciya sai kallon umu faisak take wadda ta shigo yanzu lafiya me ya same ta ta karasa da sauri ta tambaya momi bata iya faɗa mata komai ba ta fita ta kira likita ya mata allura cikin ƙanƙanin lokaci ta samu bacci sai da suka fito sannan momi take labarta mata abin da ya faru a cikin damuwa Aifa! fa da sauki tunda saki ne kawai bai kashe ta ba ai a yanayin yadda ya bar gida na ɗauka yana zuwa kashe ta mazi kin ga yadda yake ji da matan nan hmm. ai ko idan ka ganta kamar ta kwarai ko dai wani abin ne ya haɗa su ai haka 'yan matan zamani suke sai miki lablab su kwace miki miji sannan su kore ki ai wannan saki daga gani ba banza ba mace na cikin ciwon zubar ciki kuma a asibiti gurin iyayenta hm. ai yanzu sai an bincika za a san ko menene bari na faɗa wa dadinta. cikin yanayin damuwa da ɗaurewa kai momi take magana hilal koko da ya koma gida ya tarar da yaransa sun da daga gidan hajiya kowanne fuskarsa babu walwala sun sa kalsum a gaba kamar za su mata kuka hey kids ya faɗa yana ƙoƙarin zama cikin nutsuwa da kwanciyar hankali dose suka nufo shi su ma suna faɗin dadi wai hajiya ta ce mana amin mu ba ta da lafiya tana asibiti ya ɗan sosa kansa sama ya manta ya ce wa hajiya kar ta faɗa musu kalsum da ke dauke da rafik ta na tana faɗin i try to explain but da ido ya mata alama da ta yi shiru ya ja hannunta ya zaune da ita kusa da shi ya kalli yaran listin maman mamanku ta ji sauki sosai har ma ta ce na gaishe ku dadi ina so na ganta ba za ki ganta yanzu ba amma an jima zan kira miki ta a waya ku gaisa to walfa ce ta wayance jin an ce ta ji sauki eh zakam ta ki sakewa sai kokarin kuka take. duk sun ci abinci amma ita ta ki ci kalsum ta faɗi tana kallon iza ilalai kai hannu ya riko hannunta sweetheart ki ci abinci kin ji mamanki tana nan lafiya kai kawai ta ɗaga masa tana share hawayen da suka zubo mata ta nufi ɗakinsu ta riƙa shi lallai tura ta kai bango haka aka ƙare tsakanin asim da na namura kuma To, za mu gani, shin namura za ta haƙura da zama da asin ne, ko za ta ci gaba da jure duk wata wahala gudun kada ‘yan uwanta su mata dariya? Hmm, a ɓangare ɗaya kuma gidan Hilal shi ma ya kama da wuta. Koya za ta kaya? Mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari. Eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari. Eh, labari.